Azuman shine zaɓin ku na farko wajen tafiyar jirgin sama cikin sauƙi akan lokaci duk inda za ku je cikin Najeriya. Shi jirgin sama rahama ne. Mutum zai je inda yake so cikin sauki lokaci kalilan. Azman suna da jirage masu tashi a kowace rana daga Lagos zuwa Kano da kuma Abuja zuwa Kaduna. Da kuma sada ku da jiragen da za su kai ku birnin Kebbi da Maiduguri da Gombe da Owerri da kuma Port Harcourt. Domin mu biyan mu da na rayukan mu da na iyalan mu da kuma duk na fasinjojin da suke mu shine priority akan abin da ya sa mu cikin wannan harkar. Ma'aikatan mu ƙwararru ne a fagen kuma ana yi musu gwaji akai-akai wajen kiyaye rai da lafiya. Za ku iya siyan tikitin jirgin Azman da hanyar buɗe shafin airazman.com ko ta amfani da manhajar mu ko a filayen tashin jirgi ko kuma wuraren sayar da tikiti. Ko da tafiyar ku ta shafi hulɗar kasuwanci ko ta zuwa karatu ko kuma zuwa shakatawa tare da iyali a tashi lafiya a sauka lafiya tare da jirgin Azman. Jirgin Azman shine zaɓin Arewa 24.